يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا بابانا lalle ina jin tsoron wata azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka in har ka mutu a kan kafircinka sai ka zama abokin shaidan cikin azaba saboda biyayyarka a gare shi